بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول مرة ملوك في والدستين نعم الحاء يا سيامو لا يجيبن من يمتي من البركة في جباء ستن تراتم بالتاسم المواريث في الشريعة في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة مع الشيخ محمد علي الصالوني Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ina Allah ya mana jagora. Satin da ya wuce an fara da karanta muqaddimin mana da kuma hanya wanda ya bi wajen binciken wannan littafi. a yau za mu tashi a kan muhabara ta farko yake al-muhabara tulkula muhabara ta farko ayatul mawari za a yi ne a kan ayoyin gado wadda ya zo cikin littafin allah al-qur'ani mai girma a karkashin ta akwai نسألني كما أتى توضيح وبيان بالقدير معانيها بيقعوا أكيد وبيان معاني ميميني المعاريس وكو ميميني معاني وإن الأيوهي نبيو تساؤلات حول آيات البواريس هذا دي عند مكتالين سكن تنبيع game da ayoyin miras zai ba da afke a kanta na uku limaza kana nasibin zakari don fi al'unta me yasa kason na miji ya yi miki sau biyu a kan kason mace mene da dalilin da ya sa mutane suna wannan tambaya mana zai ba da amsa kai مسألة تعود ميراث المرأة قبل الإسلام جاد المسيح كافل مسلم سياتك مبير ما يستفاد من آيات المواريث أنفاني وانبزاء أنسانا كفل آيوين جاد والبيجو تسلو صاد الأمع القرآن والجمع نشد ميراث الأبوين والزوجين والأولاد su ne gadon iyaye biyu da gadon mata biyu wato miji da mata da kuma ya'yansu na bakwai mirakun tikwa wal aswat da um zai bayani gadon yan uwa maza da yan uwa mata wajen uwa wanda uwa ne kawai ya hada su su ba daban-daban yaya gadon su take na takwas al'ukwa wal akhwat ashqaq aw al-ab zai bayani akan gadon yan uwa wanda suke uwa da uwa da uba da tare da mamaci ko kuwa uba da uwa daban-daban tare da mamacin menene gadon su yaya kake نترى معنى الكلالة وتعريفها اللغوي والشرعي زي بياني منين معنى كلالة منين معنى تعرف اللارسي منين معنى أقل شريعة سمعنا يتي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه العزيز ألا مدعك تلك السياسة يستند التاسف والجرمى يوصيكم الله في أولادكم ألا مدعك جهمتين عنك وصية أشكي آلاكم للذكر مثل حب الأنسين وإن يا أنتاكم إذا الواسب أجوكم تنمجنسون yana da ninki biyu wanda mace zai samu namiji yana da kaso biyu wanda mace zai samu fa'in kunna nisa na sunatai sababin na kulusa na tara idan ta wa'annan yaya matan nan sun kai biyu ko fiye da aka to suna da kashe ɗaya cikin ukun dukiyar da babansu ya bari وإن كانت واحدة فلا النصف إذا وقل ما تشي قداتها ذات فعل مائكنتا ومائكيرتا كان رب يرسي ولأبويه لكل واحد منه نفسه كما إلا biyu idan mutum ya mutu ya bar iyayensa biyu kowanne daga cikinsu suna da kashe ɗaya cikin shida mimma tara cikin abin da ya bari in da nan wani, amma idan mamaci yana da ɗa so idan mutum ya mutu ya ɗansa da iyayensa to wannan iyayen za su ɗauki kashi ɗaya cikin kashi shida ne kowane ɗayansu zai ɗauki kashi ɗaya cikin kashi shida abin da ya rabu na wayannan 'ya'yan ne فإن لم يكن له ولد فوارثه أدواه فلأمه ثلث أما إذا مثل يموت شدة بالآخر كما ينادى بي أيبون سون ذات جاجيش تغور ينادى كشي ناجي تغور وبيش كما ينادى ثورة وإذا كدوبا ما تقالوا تقام سواء يظلو بالذكري لتحضن الحين domin uba zai doki kashi biyu cikin uku uwa za ta doki kashi na cikin uku فإن كان sun إخوة فلأمه الثلث أما إذا متي يمتي أنا لأنقيا to uwa a wannan lokacin da za ta ci kashi ɗaya cikin uku ba za ta ci kashi ɗaya ne cikin shida ba ambaci uba a nan ba dalili ne yan uwa ba sa cin gado da uba domin shi uban nan shi da ke ciyar da su so kamata a ce shi da zai ci gadon domin ya ba su shi yasa yan uwa ba ta cin gado tare da uba so uwa ne kawai suke cin gado tare to idan akwai yan uwa to biya za ta ɗauki kashi ɗaya ne cikin kashi shida min ba'di wasiyatin yusi biha aw bayan wasiyya wadda mamaci yayi ko kuwa bayan an biya gashi wanda ake bin sa Allah ya ci gaba da cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a iyayenku ko ‘ya'yanku ku ba ku sani ba wanne ne ya fi kusanci zuwa ga amfani gare ku Allah ya sani ma haka tarifatan min Allah wannan kaso ne wanda ya zama dole wajibi na ce daga wurin Allah madaukakin kusanci ce kasa inna Allah kana aliman hakima domin Allah madaukakin sarki masani ne ya san menene fi maslaha wa kowa hakim gwani ne wanda ba a samun gyara cikin abin da ya yi wannan shi ne aya ta farko cikin ayatul miras ayatul miras aya ta biyu mana yake qala Allah ta'ala Allah malaukakin sarki ya ce ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد yanzu wannan zai bayani akan gadon miji da mata ma'aurata guda biyu sai ce ku kuwaye ku magaje ma ana tara da su ne ku mazaje kuna da rabin abin da matarku ta bari idan ba ta da kuna da rabi abin da matarku ta bari idan ba ku da ɗa ko kuwa idan ba ta da ɗa ita wani mutum ba ta da ɗa to mijinta yana da rabin dukiyarta fa in kana lahunna walad falakum ar-rubu' mimma tarakna idan wacce ta mutu tana da ɗa ɗaya ne ko biyu ne ko na mace wannan ɗan daga gare shi ne ko ba daga gare shi ba mama namijin ne ko ba namijin ba ke wannan lokacin mijin yana da rubuɗi ɗaya bisa hudu tare kuma cikin abin da ta bari من بعد وصية يوصي بها أو دين ما هو وصية وصفي كوف وقاش انتا بدا أكذيا سابد يرجع أكذاتها ولهم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد كنتما ما إذا في رسول ما تركوا فنادى تشيجات في البيئة في idan ba ku da ɗa fa'in na lakum walad idan kuna da ɗa sannan ita ta aifa ko ba ita ba saban min mimma taraktum ba. in su mata suna da kashe ɗaya da cikin takwas daga cikin abin da kuka bari min ba'di wasiyatin suna biha aidain bayan wasiya wadda kuka yi ko kuwa gashin da ake ku, bayan an biya shi to abin da ya rage yadda za su raba ke nan وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس idan mutum za a zaɓe shi bisa da anyan kalala kalala shi ne wanda ba shi da asali ba shi da reshe ba shi da asali shi ne iyayensa ba shi da reshe ma'ana ba shi da yaya da yan uwansa ne kawai za gaje shi yana da ɗan uwa ko kuwa uwa kowace daga ɗaya kowanne daga cikinsu suna da sudusi ɗaya bisa shida sai dai wayannan yan uwa a nan ana nufin yan uwa wacce uwa ne ta hada su ba uba ba yan uwa wanda uwa ne ta hada ku da mamaci idan ku ne za ku gaji mamacin kuna da kashi daya cikin kashin shida kowanne daga cikin ku idan mace ne abin da kake da shi kenan idan namiji abin da yake da shi kenan ba a nufin cewa idan sun haɗu sun duka dole a ko da shi kadai ne ɗan uwar abin da zai ci kenan ko da ita kadai ne ɗan uwar abin da za ta ci kenan فإن كانوا أكثر من ذلك إذا إن يوم سنتبوا فهم شركاء uku Kulu za su yi tarayya wajen kashi ta cikin uku ma'ana daga biyu zuwa sama idan mutum ya rasu ya bar yan uwansa wadda uwa ne ya ada su su biyu ko su uku ko goma ko ɗari ya abin da za su cike kenan kashi ɗaya cikin uku za su raba daidai tsakaninsu babu fifiko wajen mata da maza daidai da su raba na na? eh kashi ɗaya cikin shida eh na idan mutum ɗaya ne zai gaji kashe ɗaya cikin shida idan su biyu ne babu bambancin mace da namiji idan su biyu ne har zuwa sama za su gaji kashe ɗaya cikin uku eh. kuma wannan kashe ɗaya cikin uku na za su raba daidai wa daidai tsakaninsu ومن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار wannan zai faru ne bayan wasiya wadda shi na mace yi ko kuwa bashi wadda ake jinsa wannan gairar ba ba tare da akwai cutarwa ba yana ishara ne zuwa ga wasiya amma shi bashi ko da zai cinye duka dukiya dole a biya amma wasiya matuƙa zai cutar ba za a aiwatar da wannan wasiya ba cutarwar kuwa shi ne ya fi kashi ta cikin hukun dukiya wannan zai cutar da magada wasiyatan min Allah wannan wasiya ce daga Allah wallahu alimun halim Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai tausayi ne yana tausaya muku shekara. ya ɗauki nauyin muku wannan don kar ku zo kuna ta rigima tsakaninku kuna kaɗa tsakaninku shi zuciya an dabbala shi a kan cin jiki aya ta uku wa qala jalla sana'uhu Allah madaukakin sarki ya ce yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala suna neman fatawanka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya musu Allah zai musu fatawa cikin sha'anin kalala kalala mun shi ne wanda ba shi da reshe ba shi da asali Allah ya ce in muhim halaka laisa lahu walad idan mutum ya mutu halaka anan mutuwa idan mutum ya mutu ba shi da ɗa walau uktun kuma yana da yakuwa tana nisu na tara tana da rabi abin da ya bari wannan ɗan uwa a nan wanda suke uwa daya uba daya ko wanda suke uba daya uwa daban daban su ne wanda suke da wannan gado a wannan yar uwar za ka ɗauki rabin dukiyar da ya bari وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أما اذا بيت تفرش يبر نميكي توقيع نميكي تو شي زي شي يبقى بيتيا شي ما ربي بيتيا في زي زكاجي بقى بيتيا إذا كان تناري ذاك كان أن ينزو للذكري يبدو حد الأنثيين فإن كانت اثنتين ثمر مثلتان مما ترى idan su ɗan uwan mata mata ɗan uwa mata suka kasance uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya idan sun ce biyu ko zuwa sama su suna da kashi biyu cikin uku na dukiya abinda ɗan uwansu ya bari وإن كانوا إخوة رجالا ونساء amma waɗannan yankunan don suka kasance maza da mata ne abin zakari su hazzin dinsaye tun da akwai namiji a cikin su yanzu babu magana cewa wata kasu da kan da za a rike dukiyar ne gaba mata za a raba domin akwai namiji ko da namiji ɗaya ne yake tsakanin su to dukiyar nan da ta ɗaya za a mata sai a baiwa namiji da sau biyu na mace يبين الله لكم أن تضلوا ألا لا بين لكم يمنا دومين كفو أتا تقل تشتري karku sha wato kar wani fitina ya taru tsakanin wajen gado والله بكل شيء عليم ألا مثل كومي صدق الله العظيم Allah ya yi gaskiya Ubangiji mai girma. Wayannan su ne ayoyi guda uku wanda malam ya kira su a ayatul lura. yake tawdihu wa bayan zai warware mana al'amura ya wayar mana da kai ya mana bayani abubuwan da ya zo a cikin wayannan ayoyi yace hadi ayatul karima wayannan ayoyi masu darajar nan min kitabillahi azza wa jalla cikin littafin Allah madaukakin sarki waddaha albari tabaraka wa ta'ala fi fiha nasibu kulli warithin Allah madaukakin sarki ya bayyana dalla dalla kashin kowane magada mimman yastahiqu al ga waɗanda suka cancanci su gado وارشد الى مقدار ارثه وشروطه كما يأتي اشاره جوا غدغدن ابن دجي وكما شرعي ابن دجي ساي سوى من ابن دجي كما بين دلت حكمته كما يدعى الا مدى وكشن فرس وندى حكمة كينا بالجرمة الحالات التي يرث فيها الانسان halaye wanda mutum zai ci gado a ciki والحالات التي لا يرث فيها kuma halaye wanda zai iya zo da zai iya cin gadon ba wa mata yarisu bil sarf yaushe yake gado da kaso kayyadadde au bi ta'qi ko kuwa ya ci duka dukiyar ko ya ci abin da ya rabu ba tare da an kayyada abu kaza ba أو بعما بهما معا هو نتي دكسوا دا قيدا وما أكرشكم يتي أدن بيرب ما سوى أن البكرة ماذا جيني كما يدعى بيان الزيت ومتى يحجب من الإرث كليا أو جزئيا da kuma yaushe ne ma ake ake kange shi daga gado yana nan ba wai baya nan ne amma ba zai ci ba in ma ya kasance da zai ci gaba daya ba ko kuwa da zai ci kafin da dacin yake ci ba za a rage maka duk wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin wayannan ayoyi mana yace innaha ayatun salatatun walakinnaha jama'at ala mijazatiha usul ilm al-fara'id yace ayoyi guda uku ne sai dai wayannan ayoyin duk da kankantanta kaɗan ne ba ta da yawa amma ta tattara asulai na ilimin gado وأركان وأركان وأركان أحكام الميراث بكما كلن كنت كنت جادو فمن أحاط بهما فهما وندا يكيوي وين من آية وحفظها كما يعد كيفا wa idrakan da kuma ya santa ma'ananta فقد سهل عليه معرفة نصيب كل وارث lalle ya yi sauki masa yadda zai iya san kaso kowane magana to wannan farko da yake so ya yi karatu a wannan fanni abin da zai fara yi ne addace wayannan ayoyi ya haddace shi da kyau duk koyaushe zai iya kawo jizuri daga cikin ta domin kafa dalili to zai iya san kasan kowane magada وأدرك حكمة الله الجليلة ثم دعك زير كي أكمر ألا مضوا فتنسل كي من جرمة في قسمة الميراث على هذا الوجه الدقيق العادي ودرب زاده أولا فسكا وند أكييش سيد التوت ابن آدمي الذي لم ينسى في حق أحد من بدا من تحكي قوة بقى قوة مباشي حكي بتاعي ولم يفضل نفسه نعم نعم ولم يفضل من حسابه شأن الصغير والكبير هما بيبثلة وجن لساس الساس hakkin yaro da kuma babba babu wanda aka gafala aka bari والرجل والمرأة بابر حق النبي بنما السباع بل أعطى كل ذي حق حقه أن بيوى كل ما أبوكين حق حق إنسان أكثر رجل على أكمل وجوه التشريع أكم نعطي نعطي كان وفقا شريعا أتي وأروع سورة من نصوات وكما نفي جو سورة لدي دي سورة كان هو أنباش دي دي وأدق أصول العدل وكما نفي جو ما أفل عدل mafi cikin adalci Allah madaukakin sarki a wannan fuska ya raba wannan gado ووزع التركة بين المستحقين توزيعا عادلا حكيما ثم يرضى ون gado wanda mamaci ya bari a kan waɗanda suka cancanci ciki wannan gado rabawa na adalci da kuma wanda yake cike da hikma بشكل لم يدع فيه مقالة لمظلوم سيبدأ بعضي ووني من إيا مبنى سوى أنزع للجيش إذا إذا جاي من بفينتي الأمر إمدى أو شقوى لضعيف قطع بيوة ما يروني داما يكذبك domin ba a duba mai rauni wajen raba dukiyar shi ma yana أو رأياً بتشريع من التشاريع الأرضية حقا بيوة وتشريع رأي بدا سنشريع شريع اندونيا قاسد رأي فكي وأقل ونن أصول لألا مضي تسيكم سياي أريار ليك السيما أي الاستاذ انسان wanda aka aice shi yau na, an yi lissafin sa an ce da shi da ɗan uwansa wanda ya shekara sittin nan ɗaya suke kowa yana da bukatan dukiya sai a je mishi da kiyaye mishi har ya zo ya girma ya samu ba na al'ada wanda ake ci da girma ba shi musamman wanda yake a wasu al'adu husband ɗana farko shi ke shi zai zauna kan dukiya kuma kallonsa zai ba su abin da ya ga dama domin shi ne ɗana farko na يهدف إلى تحقيق العدالة نعم نعم أوكي يهدف إلى تحقيق العدالة manufa a nan shi ne a tabbatar da adalci au rafin zul an da ne insan ko a ɗauke zalunci a mutum domin a tabbatar da adalci a kuma ɗauke zalunci akan mutum shi yasa aka yi wannan shari'a mai cike da adalci قال العلامة القطبي في تفسيره قد مال لدينا إمام القطبي في تفسير سياتي هذه الآية ركن من أركان الدين وأن الآية ركنين لدجين ركن الدين وعمدة من عمد الأحكام kuma bincike da daga cikin binciken hukunce-hukunce wa ummin min ummahatil ayat uwa ce daga cikin kowayen ayoyi fa innal fara'id azimatul qadr domin al'amarin gado ta yana da girma sosai hatta inna nisful ilm har ilimin da ya kasance ana kiran shi rabin ilimi wanda ya santa ya san rabin ilimi sauran ilimomin kuma rabi ne وقد قال صلى الله عليه وسلم لأن ما يكون الله صلى الله عليه وسلم يأتي تعلموا القرآن وعلمونا وعلمونا فقرنتي وقد قوي القرآن kuma ku karantar da mutane shi تعلموا الفرائض وعلموها الناس كما تقوي ربا جادو كل من ربا جادو وكان تدبت عليه فإن امرؤ مقبوض دومني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ba dawwama zai yi a duniya ba za a karbe ni za a ɗauke ni wa inna hadha al-ilm sayukbar wannan ilimin ba za a ɗauke wa tazhar al-fitan kuma fitintinu za su bayyana hatta yaktalifa ithnani fi al ba ar mutane biyu yi saɓani wajen ilimin gado ko wajen rabon gado فلا يجدان من يصل بينهما فذا الصام وعليه زي ورور مسوبا النبي صلى الله عليه وسلم أولنا حديثي yana takaitar da cewa mutane su koyi alkur'ani su koyar su koyi ilimin raba gado su koyar domin shi da zai dangana a duniya ba zai mutu kamar yadda Allah madaukakin sarki yau hukunta a kan kowa kuma ilimin nan ba za a dauke akwai lokaci na zuwa wanda ba samu ba mai ilimin ba a lokacin kuma kina ya fito daban-daban iri-iri har ya kasance mutane biyu za su yi sabani a kan rabon gado ba za su samu wani malamin da zai warware musu ba ثم قال القرطبي فأما الإمام القرطبي يسأل سوى وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل جل جل علم الصحابة إذا أكا يا تبتكى كتل سوى rabon gadon nan ya kasance mafi yawan ilimin sahabbai wa azimu munazara cikin kuma shi ne mafi girma abinda da suke munazara tsakanin su wanda suke muhawara suna tattaunawa a kan al'amarin gano walakin nan nas qad bayyaruhu amma mutane sun riga sun soye wannan ba mai wanda yake zancen sana tafsirin qurtubi malam yace wa kullu ma katabahu al-ulama fil qadim wal hadith yace kuma dukkan abin da malamai suka rubuta sun tele-tele da kuma yanzu wa kullu ma allafu fi ilmin mawaris da wadda suka wallafa cikin ilimin gado فإنما هو بيان وتوضيح لهذه الآيات الكريمة دكا بياني نيد أمور وريوة جوان ومن آيوي بضاقة من دمك فرنساوة duk littattafan da aka wallafa a kai duk bayanan malamai haka ya tsaya ne akan kan wa'annan wanda Allah madaukake sarki ya faɗa. التي جمعت وأوأت wanda ta tara kuma ta game tarawa ba tare da ya bar wani abu wanda ba yi magana a kai ba wa qassamat ta'addalat ta'adalat kuma ta raba ai adalci wa ahkamat at-tashri' wa fassalat at-tawdi' kuma ya yi shari'a ɗin ta yi ƙarfi babu wani jirgiza babu wani tuka da warwara kuma ya yi bayani dalla-dalla wajen rabewa وأبانت لكل ذي حق حقه ثم يا بين قوم من حق حق دون محاباة أو مضارات ba tare da an ji tsoron kowa ba ba kuma tare da ana tara wa kowa kasa ba a'a an bayyana shi ne kawai a saraha ga wanda wannan zai samu ga wanda wannan zai samu idan uba ne ga abin da shi ma zai ci idan uwa ne ga abin da za ta ci in mata ne ga abin da za su ci idan ya'ya ne ga abin da za su ci idan miji ne a matsayin namijin matarsa shi ma ga abin da zai ci duka an bayyana shi ba tare da an ji tsoron kowa ba ko an tara wa wani kasa ba ko wani abu babu ba wasa a ciki فسبحان من شرع الاحكام في كتاب المعجز sarki ya tabbata da ubangijin Allah madaukakin sarki wanda ya shar'anta hukunce-hukunce a cikin littafin sa ga garababai الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه وانت كريا دلالاتا بايا شديتا دبنتا قول دبايتا تنزيل من حكيم الحميد سوفكين دبوتن أبنجدي بولي فتما أبنجدي هم بيتن تنجبوا بيا قال يتوى جلت حكمة الله وجلت حكمة الله وتشريعه الكامل الخالق أي يبانيه بشر وصدق الله ثم حكم الله تيترنا شريئا ستحكين من ضمن ثم تيترنا سيدة ومي بدا سوء لتا لذو قفدش وعلى مرة تنفر في هاي مكتا ليتي آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا iyayenku da ‘ya'yanku ku ba ku sani ba wanne ne fi kusanci da ku wajen amfani Allah shi shi ne wanda ya sani. so wannan bayani kenan akan ayoyi wadda suka wuce. duk da cewa zai zai yi bayani dalla dalla a kan kowane abin da ya zo a kan wannan aya me ake rufi da shi da sauransu yanzu mana ya kulla babu ya ce ratin da ayatin haka dai wanda mutane suke yawan tambaya game da wa'annan ayoyin gado nan na farko هل هناك آيات غير هذه الآيات الثلاثة في المواعيد suka yi tambaya cewa shin akwai wasu ayoyin kuma bayan nan guda uku wanda suka yi magana kan gado الجواب annan يتي a yakin أنه an آيات كريمة ayoyin kuma masu daraja fi في شأن المواريث sha'anin كادو غير هذه الآيات الثلاثة عند دواء من آيوين قدامه ولكنها إذا وإن كان آيوين مجملة هذا أبن كليني تشير إلى حقوق الورثة إلى نونين إشارة تكي أكن حقوق مبادة بدون التفصيل أتارد أن يشد النابا وتوضح أن للأقرباء حقا في الإنس وإنما ينكر سنة بيّن كيوة نقصا جاسنا لحكي حكم بابه دون تحديد أو بيان لمكبار كل وارث ما تارد عن قيدة وأن تقي منين أجند وإنما كسنتان جاس الشباب ما الآيات التي أشارت إلى إلى الإرث هي فدكتور إن الآيوي ينبى سكينوني هو كذادو سوني كمرأة ماذا يتفدن الله نفرقه أولا قوله تعالى نفرقه فدن الله من وفتوتن سنة يتي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم بأسا كافي شرعا ta gado tsakanin yan uwa to ana cin gado ne da yan uwan taka wanda min kasan da ya haɗa a madina da shi ake cin gado wannan yankuwantakan da mai safin da ya haɗa madina da shi a cikin jami to bayan musulunci ya je yawa ya yaɗu sai Allah madaukakin sarki sun ku da ya cewa wa ulul arham ma'abusan zumunci wanda ma'aika ta haɗa su ba'abuhum aula bida su sashin su ne suka ji dace da sashin su wajen cin gado fi da cikin littafin Allah sun a kai inna ma bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki ya farko dai. da haka sunan uwa wanda kuke kuke da alaka wajen ma'aika aka haife ku tare su ne suka fi cancanci gado Sai daga cikin ayoyin kenan na biyu mana yake an rubuta da faɗin Allah madaukakin sarki wanda yake وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسورا babu can zumunci wanda suke yan uwan juna للتابع ne a cikin littafin Allah fiye da mummunai da kuma muhajirai kamar yadda yake a da illa an tafaru ila auliyakum ma'rufa sai dai idan kuna so ku kyautata wa yan uwanku mummunai ko kuwa wayanda kuke waliyantaka a kansu kamar eh, mai gida da bawarsa in kuna so ku kyautata musu babu babu laifi kuna yi wa shi cikin wasiya kana dalika sun kitabu mastura wannan dama san tuntuni yana nan a rubuce a cikin littafin Allah lokacin shar'anta shi ne bai yi ba amma annabi sallallahu ya yi wannan ne domin ya sansaka rayuwa na musulmi a wannan zamanin domin muhajirai sun zo daga makka ba sa tare da dukiyarsu ba ba su fitar da komai ba wani ya fita ne ma a ɓoye ba zai fita a kan shi ba hana shi tafiya sai sa annabi sakon nan domin ya sauƙaƙa musu rayuwa sai ya haɗa wa wannan yankuwantaka har ya kai da za su yi a masu da juna ثالثا آية لو أكل daga cikin yin nan ayoyi wanda suka yi mana magana kan gado hadin Allah madaukakin sarki wanda yake للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا ماذا جي suna da kaso cikin abin da iyaye biyu suka bari ko kuma kusanta kuma mata ma suna da nasu kaso cikin abin da iyayensu biyu suka bari ko kuwa makusantansu cikin abin da yake kaɗan ko kuwa da yawa wannan kaso ne wanda Allah madaukakin sarki ya fallanta ko ya kasa قال هيك ففي, ففي الآيات الأولى آية الأولى والثانية أجتم آية فرقوا لكم نبيو إشارة إلى أن آل القرابة إشارة سوى مقصا تمت أحق بميراث هي فتن تنت قريبهم قريبهم الميت من غيرهم wato أحق بميراث قريبهم الميت من غيره سولة ستة تنتا زاد القوانس والدسنات تنتنس أكوانس ومك تنتنس ستة تنتا زاد أكوانس ممن ليس له صلة حلة صلة قرابة بالميت وانت باشي بوتا abin nan dangantaka da kuma na kusanci tare da mamaci sun san fi su cancanta wajen cin gado din فهم su nuna من المؤمنين muhajirai sun suka fi cancanta kan muminai da muhajirai kamar yadda yake a da وقد كان المؤمنون في صدر الإسلام يرثون بالسبب بسبب الهجرة والمؤاخاة da المسلمين وفرق المسلمين farkon musulunci بسبب الهجرة gado da التي أقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار a kan wannan wancakan da annabi sa sallan ya haɗa tsakanin muhajirai da kuma mutanen madina suna iya shiga mai ba tare da shi فكان ya مهاجري a أخاه الأنصار sai kasance mutumin makka wanda ke muhajir ne zai gaji ɗan uwansa mutumin madina wanda shi ne ansar duna fari duna fari ba tare da yana da makusanci da shi ba ko kuwa a kan makusancinsa sai muhajir da ci gadon ansar a kan waɗanda suke makusantanta والأنصاري يرث أخاه hakan nan da mutumin Madina zai tafi ɗan uwansa wanda yake mutumin Makka wanda ya hijira duna qaribahu sabab ba tare da makusantan shi ne ba ko kuwa a kan makusantanta بسبب مؤاخاة الدين ومن دليل وانتفى المسلم شيئا كي يكون هذا بجونا واستمر الأمر على ذلك وأن الأمر يا كذبا حكى أكي إلى إلى istamkana din an lokacin da addini ya kafu sosai musulmai suke da karfi marasat qawaiduhu bi fathi makka kuma ƙa'idar musulunci ya zo karfi ya gini ya zaunu da kyau bayan an yi fathi so da fathi makkan nan musulmai suka zan kasance masu karfi da can masa garin kafurai ne yanzu ya zama musulmai mutane da yawa daga cikin mutanen makka ɗin sun shiga musulunci to sai al'amari ya zai canza فنطق الله تعالى العزة بالهجرة والمؤاخاة وجعلها بالقرابة والنسل لأنها مضى في قرد الشارك سن دادو بهزرة بكمية وانتكا كيف يا دادو أسكاني مقفا فاد مصبا وفتا من ذلك نعم. والآيات الثالثة آية- والآية الثالثة آية نقصد رفع بها الباري تبارك وتعالى الظلم عن الضعيفين الطفل والمرأة دولنا الآية ألا منا تسيسل سيئنك ذالنك أكم لا سريني كمين يا راكن كنانا بس مماتا ذا كم باكا تنجادو معاملها بالرحمة والعدل قال لي مسلم معاملة برحمة بكما آدلت ورد إليهما حقوقهما في الإرث كما إذا مصر حقه تنسو وجلداده حيث أوجب توريث النساء والرجال وعند أنه وجب تدع جاد ماتا لكم مزا sahabai da can matan ba ولم يفرق بين الصغير والكبير ما بيضم بيضمن فكتان كريمي بتبضبا ولا بين ذكر والأنثى أخرى فكان النمي دماتا من تبا بل جعل لكل نصيب نصيبا في الميراث هو الناس أم بأم باش التصوفة السكنجابي سواء أن الإثم أم كفر باب بندن ya كأني kaɗan يوى ko ya yi كسوسا وتعاو رضي الورد أم لم ير ير يرضى ثم إذا جاهش لا يدقوا بيدما جيش جابي domin shi uba da zai ce idan na mutuwa ne kare ci kare da gaje ba a musulunci ba za a yi aka da ba ka ba ka yin wasiya na wani haƙƙinsa musulunci ba zai aiwatar da wannan wasiya cewa na ga muku yayan kullum har ya zo kusa da dukiya nan namiji a'a ba ta nan ba ne yayan nan wanda kace kare zo da ya shi na zai ci gado kamar yadda kallon sa ba su بين النساء والأطفال اعتبارهما وقضى على الظلم والحيض بشأنهما لأن مره تشكل في ميدا ومات بياتا تنكنانا سوما أنا أنا أنا أنا شيء أسوء أنا أريد أسوء جنجاد ba tare da an kai su gefe ba cewa su ba ruwansu kuma ya yi hukunci ko kuwa ya fitar da zalunci wanda yake kasancewa a kan sha'anin alhiyar shi na zulmu ne da هذه الآيات الكريمة مجملة wayannan ayoyin da muka yi bayanin sannan na karshen nan sun zo ne a dunkule جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدد الله تعالى فيها نصيب كل وارث هنا وإن الآية ينبسط ذو أدوكمي وأن يا ذو يا بينا شدنا بلا تكون وإن الآية ينبسط وإن متفاري وإن أنم أن مدى تفصيل في حيدي هو وادنا أشنسا أشنسا wa iya imamu ibn bayari shi ne ginshiki na ilimin gado daga cikin tambayoyi wanda mutane ke yi shi ne cewa limaza kana nasibu zakari da jefin ɗinsa an kafirai na wanda ba ruwansu da addinin musulunci nan akwai ruwansu domin wannan fage ne na sukar akan musulunci ba ta sun damu da shi suna suna tambaya me yasa sun namiji ya kasance ninki biyu na kashin na mace da wannan tambaya ko kai magana zo ka san shi matan ma suna so su san shi suna suna tambaya me yasa namiji ya tafi kashi daya namiji zai ci kashi biyu da wannan shi ne amsa wanda dala zai ba mu insha Allah ta'ala a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu da rai wanda muka yi yayi daidai Allah ya bamu na gasa wanda muka yi kuskure da ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh